Kamfanin Facebook ya shirya ɗaukar kwakwaran mataki domin takawa matasa 'yan kasa da shekaru ashirin da haihuwa birki wajen rarraba bayanan da suka jibanci harkokin addini da jinsi ba tare da izinin iyayensu ba. Kamfanin zai yi amfani da bayanan duk wanda ya bude shafi mai shekaru uku zuwa sha biyar domin hana rarraba bayanan ba tare da izinin iyaye ba. Kamfanin zai ɗauki wannan mataki ne a wani bangare na yunkurin cika umarnin kare bayanan jama'a wanda gwamnatin Birtaniya ta bukace shi ya yi biyo bayan cece kucen da ya faru wanda aka zargi kamfanin da gazawa wajen kare bayanan masu amfani da shafinsa.